يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم من الجنين تفرقوا أوتر ربيع الأول بيرك وتع bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 daidai da 11 ga watan Oktoba 2021 wanda sati mai zuwa yana yiwa in mun kara kwana bakwai zai zama sha biyu ga watan rabil awwal kama rabil awwal ba shi ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi me yasa yake azumin litinin litinin duk litinin ta duniya in dai bata faɗo litinin ta idi ko da ranar da aka hana azumi ba Allah sallallahu alaihi wasallam azumta ka tambaye shi ya kake azumin litinin litinin ya rasulullah ke zalika yawmun wulidtu fihi ai a ciki aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dauki ranar ranar ibada to nan musamman sati mai zuwa ga tambayoyi da ya kamata kowa sai ne dan ga tambayoyin ba zan ko suna da saukin samu ko akwai wahala ba tambayan farko so nawa manzan Allah sallallahu alaihi sallam yayi maulidi so nawa Allah sallallahu alaihi sallam yayi maulidi na biyu kuma yaya manzan Allah sallallahu alaihi sallam yayi maulidi wannan muna son amsoshin min alkitabi was sunna kuma a sunnan muna son shi irin su sahih bukhari sahih muslim da kuma kutub ukhra fi sahih kamar sahih ibn khuzaimah sahih ibn hibban mustadrak na al-imam al-hakim da kuma cikin sunan da masani da ma'ajib ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam na tambayan farko so nawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ka ce bukhari ya rawaito manzan Allah ya yi so kaza kaza to ya yayi tambaya na biyu ke sannan kuma a ina yayi oke a makka ne ko a madina ne tambaya ta uku tambaya ta hudu sannan su ma sahabbai a ina suka yi maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma tambaya ta biyar waye farkon wanda yayi maulidi cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda akwai wani farko wanda imani da shi ko abubakar cikin maza a cikin mata khadija a cikin yara ali ibn abi talib a cikin bayi kaza a cikin to wai farko wanda ya fara maulidi cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin tabi'ai fa waye ne farko sannan an zo maulidin in sun yi to irin wake-wake da karance-karance ake a gurin a gurin maulidin manzan Allah a lokacin shi ke wani irin karance-karance ake yi khulafa al'arba'a ma sun yi irin abin da muke yanzu kuma waye farkon wanda ya fara yi a cikin sahabbai muke nema ke sannan waye rawaito sannan muna bukatar shashin littattafai da za a ce kitabun mauli kitabu kaza kitabu kaza musamman cikin kutubu sita to a hada da muwatsa da musnad imamu ahmad sannan shi akwai babubuka da malamai suke kawa kamar da suke kawo babubuka na azumin litini kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce an haife shi ne a ranar saboda haka yake yi to shin akwai malamai da suke ce babu babu na maulidi manzan Allah yayi a ranar kuma wa inganta shi yana ga wannan tambayoyin za su ishe mu daga nan da zuwa ko shekara hamsin nan gaba zuwa shekara ɗari kuma sharadin ya zama tambayoyin a amsa su da littafin Allah da kuma ingantattun hadisan manzan Allah sallaban da kama kame karka fita wajen mawuri kaji so nawa manzan Allah sallallahu alaihi sai oke manzan Allah ya yi so biyu to dalili shine a cikin sayar bukhari yawwa babu na kitabu na kaza babu na shi kenan an gama kama ba ma bukatar amsa na hankali ko ka dinga dalibin da hankalin mutane yana ga wannan tambayoyin za su yi mu aiki daga nan dai zuwa shekaru masu dan yawa to lalle mu kasance masoyan gaskiya wanda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kokari ya bibi farkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam oke shi ya yake yi ne duk litinin azumi yake to kaga masoyin gaskiya shi ma sa'atuhu fi ma amara ka kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya umarni ko ka kwaikwaye cikin ayyukan shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma ga wani man kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah katira nabiyu wa ma ataakum ar rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu ce to a ina annabi sallallahu alaihi wasallam a yi, direct ma bukatar nasi da annabi sallallahu ce a yi irin yanda ake yi ne amma ba karakar ka ce wai qul bi fadlillahi shine ita ce ayan da ta bada a muna bukatar nasi nas kamar da an tambaye shi me za ke azumin litine ce zalika yawmun wulidtu fihi yawa irin wannan to aya ta uku قل إن كنتم تحبون الله هذا فاتبعوني انقرا يخبركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم له لهن انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم شيك ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون توكا ايوه نندي ودا تامنا بمن ذن الله صلى الله عليه وسلم kuma kuma mamaki samu Allah yake hada sunan shi sunan Allah kenan da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a guri daya ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa rasulahu ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يهيكم Ya يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله تقول كنان واتقوا الله شيء كنان kowa ya ji ya duba kamar rabi ba an sunnati to a ƙarshe za ta tashi ma mutane da yawa ce kamar rabi ba kowa ya ba an sunnati Allah sallallahu alaihi ya gama magana ce fa laysa minni baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama kama kaman shi ƙarshe kuma a ce an kore shi daga fadar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ga harka ba ta yi kyau ba Allah ya dadar da mu fi duniyar akhirah a karatun al-adabul mufrad za mu tashi darasi na hudu kenan yau biyar ga watan Rabiul Awwal babi na shida jaza'ul walidaini wai shin mutum zai iya sakan kama iyayen shi kaga da an yi sharri sosai sharrin shine za a ce wai dan izala ya je ya sai nono ya kai makuwar shi wai ya biya taladan shayarwa to ko an samu ɗan izalan da ya wannan da ƙiƙin ɗan izalan ne eh ka san akwai bambanci ɗan izala da ahal sunna to mu bambance wannan domin kowa ma zai ce ɗan izala ne shi ko ba ku yadda bane kowa zai ce ɗan izala amma an kazo a cikin a ɗan izalan suwa ne ne ahal sunna to a gurin ne kuma zaka iya tantancewa akwai dan izala da yawa Allah da zai fatali da hadisan manzon Allah fatali hadisan manzon Allah zai mutu gore zai kwade su inna lillahi kuma zai ce shi dan izala amma kaga a cikin dan izala ahlus sunnan gaskiya la la la yawan ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sami'na wa ata'na an gama to kaga wannan ko an ce ma wani yayi kar ma ka kawo shi a lissafi yau ka soki halin sunna sai ai ba su da ladabi da biyayya ai gashi ma wa'in su wai suna siyan nono ne su ce wai sun maye ma iyayensu a to ai manzon Allah za mu bi ba ko maganan wanda ya shirme za mu bi la in ma an ya yayi to zai ka ce yayi shirme Allah gafarta mai bai daidai ba حدثنا qabifa قال حدثنا سفيان عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي daga suhail ibn kaga musakkar ke sahal babban ke wannan kuma suhail musakkar nan suhail ibn abi salih daga baban shi kaga baban shi ne abu salih as-samman ana ce mai zakwan to shi ya samu daga abu hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده da bai sai sakan kama mahaifin shi ba walid zai iya shiga mahaifi mahaifiya amma nan an shi shi min babi tagli da bai isa walad ya hada namiji ko mace kamar da yazo a ka'idan gado an ce walad to shi ke na hada namiji da mace haka nan ma an yi jami'in shi aulad sun zama maza da mata ke yufikumullahu fi auladikum mazansu da matansu ke to anan da namiji ne ko mace bai isa sa kan kama mahaifin shi ba illa an yaji da mu mamlukan sai dai hanya ɗaya tak shine idan mutum ya samu mahaifin shi bawa a ce an kama shi fa ya shitari yahu sai je siye mahaifin kuma yana siyan shi fa yu'tiqahu sai ce na yan takaya baba to shine kawai aikin da zaka ka ka kan kama mahaifin? amma duk wata biyayya da duk wata ɗawainiya da zaka yi da shi ina duk wata ɗawainiya da za ka yi da mahaifiyarka ba ka yi zaka sa kanka mata wani hadisi ne tabbatacce a cikin sayi muslim kaga kenan hadisi yana nuna mana girma girman haƙƙin mahaifa akan ƴaƴansu ba mu yi sa kanka musu baki to sai dai a ta mutu addu'a kawai kamar yadda Allah ya ce mana wa qur rabbir irhamhuma kama rabbayani sabira addu'a da rahma sannan kuma addu'a da gafara innar rajula la turfa'u darajatuhu fil janna mutum ana ɗaukaka darajar cikin gidan aljanna sai ce ya maliki na ta ina na samu karin daraja sai Allah ya ga mai cewa bisirfari waladika laka ka ne roƙa maka gafara to kaga iya abin da suka yi mallaka a gurin muke mu roƙa musu gafara mu roƙa musu rama in suna cikin rayuwa kuma mu musu biyayya e wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana iyaye kan guda biyu a kyautata musu dama wannan shine unwanin bai sai bukhari ai al-adab al-mufrad wa wasayna walidayhi husna da shi ya fara na 11 qala haddathana adamu qala na shu'bah قال حدثنا سعيد ابن أبي بردة سعيد ابن أبي بردة قال سمعت أبي وكي سعيد لك ابن أبي بردة to kaga sai sami'tu abi na baban shi ne wa Abu Burda ke shi Abu Burda ibn Abi Musa dan Abu Musa Abu Musa kuma shi shine al-Ash'ari shi ma ya fi shahara da alkunyan shi Abu Musa oke sunan shi abdullahi ibnu kai ya an fi sanin shi da alkunin shi sahabi ne shahararre annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad utita mizmaran min mazamir ali daud to shi abu burda an ta sabani akan menene sunan shi ne a wani sun ce eh kunyatu husmu alkunyan shi ita ce sunan shi mana abu burda shine alkunyan shi kuma ka ake kiran sunan shi kamar da za su ɗauka kamar mu yanzu a najeriya in an ce sunan mutum abubakar ai abubakar ba suna ba ne me shi alkunya ne to kaga yanzu a ce mutum sunan shi ne abubakar kuma alkunyin shi abubakar ya kai ne sunan ka ce abubakar na a ce to me asalin sunan abubakar wa ya ni ma ban san sunan shi ba a baka san sunan shi ba sunan shi asali abdullahi to kaga asalin abubakar alkunyan shi daban sunan shi daban da ma su abubakar abubakar da suka zo daga baya sai a ce a ismuhu kunyatu ko kunyatu ismuhu to shi ma wannan abubuwar da wani suna cewa alkunyan shi ne sunan shi wani suna ce a sunan shi alharif wani sun ce sunan shi amir Ga shi nan dai sunan daban-daban almuhim shi abubuwar da ɗan abu musa lashari annahu shahid ibn umar yana nan a halarci lokacin da ibnu umar yana guri faja fawar rajulun yamaniyun ya kuku bilbai sai ga wani mutumin yaman can yana ɗawafi da ka'aba wannan mutumin yaman din hamala ummahu wara a zahari ya cicibi babar shi ya sa ta a baya yana ɗawafi da ita yana da tsohuwa ce kamar a da za ka samu akwai 'yan afirka ƙarfafan nan suna ɗaukar mutane a ka za ce kashaf kashaf kashaf in yazo ya samu sama hannu haka kashaf wallahi ko kuku ne zai iya bangaje kashaf kai daga kaji kashaf ma kawai shikenan wallahi matsawa yake wannan 1990s 80s 80s 90s kafin irin 2000 na aka abandon din su gaba daya idan eh, su zagaya da kai shafshaf wallahi duk cinkoso in an ce kashaf kashaf an gama daga baya kaga kafin nan ana ɗaukan iyaye a baya to tunda duka harkar tuwa-tuwa ne akwai kuma yanzu masu tura mutane a ina akan keke babun mamaki ta ce so za a yi dawafi da kai amma riyal nawa riyal ɗari ɗari ba kaga riyal ɗari ai kudi ne mai yawa ga wanda harkar ko an makka ne wallahi duniya suka sa gaba duniya kawai akwai muƙawifi masu addu'a kawai me rabbana rabbana atina atina fid dunya fid dunya hasana hasana wa fil akhirati hasana wa qina wa qina azaban nar wai ka karanta abinda zai karanta shi kenan sai ka bashi 200 riyal 200 an gama dawabi sai za a sake zuwa sa'i ne shi ka da shirmi kuma wallahi za ka ga manya-manyan shugabanni haka ake mutu da mutsawifi sai ka ga inna lillahi alhamdulillah ala ni'matis sunnah wallahi sai dai ka ja gefe ce alhamdulillah ala ni'mati sunna shikenan zuwan nan bawan Allah mutumin Yaman Allah ya sauƙaƙa musu suna cikin tashin hankali sosai ana fama da yunwa na kin karawa a Yaman to Allah mai gima ɗaukaka ya sauƙaƙa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla kaga yanzu ba sa jin me muke to in muka musu mun ma kanmu Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ciyar da su Allah ya ba su nasara akan abokan gaban su wannan mutumin yaman kaga yaman ake cewa ba yemen yaman la'an yaman ya ɗauki mahaifiyar shi a baya yau yana ɗan rera waƙen shi inni laha ba'iru hal mudallal inni laha ni dinnan ni ne gare ta ba'iru ha ni ne raƙuminta al kuma wanda ya kasance horarre gare ta sai mace ce a yi da ita in ta ce yi nan to nan zai yi in ta ce yi ba, yi riba riba zai yi yi gaba biyan da ta ce shi ke in uzi iran rikabu halar kuza'a in an tsoratar da abin hawanta ni kan wallahi ba zan tsorata ba azza'ar shine alkhawfu wal faza in an tsoratar da abin hawanta to ni ba zan tsorata ba dole sai da tace in yi nan zan yi to yana ta dawafi da mahaifiyi ثم قال يا yabna عمر sai lallabo gurin abdullahi ibn umar yana sai fatawa a turani da zaiduha wai kana gani yabna umar na sakan ka mata da dawainiyar da ta mincin ina yaro ka gani ina yaro take dauka na ba yanzu ita kuma tana babban ta ne na ɗauke ta ba Sun tafa ibn umar ibn umar sai kare sai shi ma yaje dawafi Ɗawafi, musamman a lokacin aikin hajji, ya kasu kashi kashi za mu yi kasa shi kashi uku akwai na farkon da ake ana shi garin makka in ka zaga bakwai shine tawaful qudu tawaful qudu duk dawafi ne ko ma na nafila ne ko na farilla ko ma na menene bakwai to ma wannan da zaka yi kana shiga garin makka ka zaga kaaba so bakwai shine tawaf al qudu shi a wannan tawafin da farko zaka kira kafadar ka ta dama lokacin farawa ce shi na ke ce mai al-istiba a lokacin ne kawai ake cire kafada to maza ka ga mazaje sarakan himma shi tun daga miƙati ma ko ina ma a arafa ma a muzalifa ma a mai ko ina ma kawai shi kafadan aina daga sarkin aiki ke haza laisa mai da sunna sunna shine cikin dawafi kawai amma dawafin ma tsawafin kudu ha akwai aiki in ka lura ya ake ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah ala ni'mati sunna shi ke. to sannan shi wannan dawafi da ake na kudu ne ake mai sassarfa sassarfa mana shi an arramlu sassarfa ukun farko ba duka ba ba ukun farko ko ake sassarfa in ka gama na ukun sai ka ci gaba na hudu kana tafiya na biyar na shida na bakwai a hankali ke amma ukun farko ne za ka yi shi da sassarfa to wannan tsawafin kudu kenan sai kuma tsawafi na ifada tawaful ifada shine a cikin aikin hajji kaga wannan tawaful qudum zai iya zama aikin hajji zai iya zama kuma aikin mai umara amma tawaful ifada yana nan kawai a cikin aikin hajji ne kawai yana shi ranar goma ga wata na zulhijja yau an gama zaman arafa yau an dawo muzdalifa an kwana a muzdalifa yau an je an yi jifa eh an yi jifa ɗaya kenan an yi aski ko an yi yanka an yi aski sai ina sai makka a je a yi tsawafu al-ifada asalin lokacin shi ranar goma ga watan goma ga watan zulhijja daban kana cikin yan larura kalas ka iya jinkirta shi sai ka gama zaman mina sai ka da amma jinkirtawa ba shi da wani alheri alheri ka yi aikin hajjin kawai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tawaful ifada ranar yaushe goma ga wata kaga shi yana da lokaci ta kamaime amma za ka yi rama shi daga baya sai kuma tawaful wada ne final final kun gama zaman ku a garin makka kun ci kaji da madara masha Allah kun sha ruwan zamzam an ce za a dawo da ku kasar ku ta gado to masha Allah sai ka yi tsawafin wada ka duba tsawafin wada shi wajibi ne daga cikin wajiban aikin haji amma tsawafin ifaba rukuni ne daga cikin rukunin aikin haji sai mutum ya bar shi sai da ya dawo gida ke ce a inna lillahi ya mance da tsawafu ifada to ka mance aikin hajjin ka tanke ba aikin hajji amma tsawafin wada sai ka bar shi to shi nan kawai al'ihunka ne zai zazzabi shi nan sai ka yanka dabba kala wannan tsawafi guda uku kenan alƙudum tsawaful ifada tsawaful wada amma ba gaya mana irin tsawafi ibnu umar ya nan ba to na hudu zai iya zama tsawafun nafila ka ce ثم قال يا zaituwa? عمر أتراني جزيتها أوكي قال لا يجي إنا إنا بك تسكى ساكا كما تبا ولا بزفرة واحدة ko da shura ɗaya na naƙuda baka sakan kama ta babban lantar shure-shure eh shura ɗaya na namuda baka sakanta mata kaga ya ga gama mai magana akan cewa mutum bai isa ya ba wa mahaifiyar shi ba wannan imamu bukari ce babu da za'ir walidai sakamakon iyaye shin ana sakanka musu ina to sun maqama kuma umar fa'atal maƙama. da ya gama ɗawafi sai je Maƙam a nan maƙamu ibrahim Allah ya gaya mana suratul baqara wattakhidhu من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين في biyu. wannan ana ce musu raka'atai tsawa tun lokacin da ka zaga ka'aba guda bakwai ko tsawaful Kudu ne ko tsawaful ifaba ko tsawaful wada ko tsawaful nafila haka kawai ka ce zan zan tsawafi to kana gama sai kai raka'a biyu a bayan makamu ibrahim ko kuma duk da ya sauwa kan akwai cunkoso amma a cikin ka'aba ka samu guri da za ka yi raka a biyu amma sunna shi ne bayan makamu ibrahim amma in farfajiyar ka'aba ya kasance akwai cunkoso to kaga kai can nesa nesa da wannan shi ibn umar baya barin wani ya zo ya kikiya ta gaban shi a cikin garin makka ba ko a cikin ka'aba baya taɓa barin wani ya kikiya in zai sallah sai ya samu mai sutura to sai je raka a biyu a bayan makamu ibrahim ثم قال يا ابن أبي موسى yace ya kai dan abu musa waye dan abu musa shine abu burda dinke inna kulla rak'atayn fi ajraka abiu tukaffirani ma amamahuma duk abin da kai kafin zuto bi iznillahi ta'ala Allah ya kankare maka to kaga abin yi ne dawabi ka je ka ta zagawa duk rak'a zagaye bakwai sai za ka yi raka a nawa biyu yana daga cikin falalan mutum ya halarci garin makka zai samu daman yin tsawafi zai samu daman sumbantan a da kenan a sumbantan hajarul aswad amma lokacin corona fa ina lillahi wa inna ilaihi Za ka samu daman taba a rukunul yamani oke bambancin hajarul aswad shi baki ka sa sosai in baka samu ba kuma to ka taba da hannunka in baka samu ba daga nesa kawai Allahu akbar amma shi rukunul yamani shi zaka shafe shi ne kawai da hannun dama ba a sa baki kuma baka samu dama ba daga nesa ba a ishara wannan dai karatun yana can cikin manasikul hajji wal umra musamman lokacin aikin hajji mun karanta littafin malam albani manasikul hajji wal umra to wannan mahallu shayar a wannan hadisin shine ne yace ibn umar aturani jazaituha qala la wala bi zafratin wahidatin ko na nakuda daya ba kai saka saka ka mata da shi sai ladabi na abu hurairah radiyallahu anhu da mahaifiyar shi hadisi na goma sha biyu قال حدثنا عبد الله بن صالح ونجل المصري قال حدثني الليث ابن سعد shi wannan shi ma na da mazhaba tashi abokin tafiyan Imam Malik Layth ibn Sa'd قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد ابن أبي هلال إشكال من حديث من كوشيني وأن سعيد ابن أبي هلال كان قد اختلط daga baya har da shi ta su kurkuce to shine kawai matsalar hadisi ba wai an ce shi ana tuhumtar shi la haddan shi ne kawai dai ta ɗansu su gurguje shi kenan sai a ce za'iful isnad ka duba za'iful isnad isnadin yana da rauni amma ba wai matanin ba amma matanin za ka samu ya zo ta hanya daban-daban to shi sa'id ibn abi hilal ya samu daga abu hazim an abi murra maula aqil anna aba huraira lalle shi abu hurayra daga mu hausa ce lalle abu huraira amma larabci zai baraka ce lallai inna abu huraira a sai inna aba huraira to larabci yana da ka'idojin da mu a yarenmu ko a yarenku ba ku da shi ta gamsu kawai sai ce a ah, har yarenku kai kai to ka yana ce kala abu huraira an abi huraira inna aba huraira to a yarenmu mana da wannan ka'idojin kala abu abu huraira ya ce na wuce abu huraira kaga ko lallai abu huraira kaga yaran namu duka dai kawai duka ko ina iri dai ne to kana yastakhlifuhu marwan marwan ibn al-hakam yana sa shi ya zama khalifa madana tura shi ya zama shine kaman gwamnati wa kana yakunu bi zil hulaifa yana nan a zul hulaifa zul hulaifa shine miƙatin mutanen madina yana dan bayan garin madina kadan to fakanat ummuhu fi baitin shi abu huraira ta wuzun hulaifa mahaifiyar shi tana wani gida haka wa huwa fi akar shi kuma yana ɗaya gidan kama ce dai kusa da kusa to qala fa arada an yakhruja idan abu huraira na so ya fita wa qafa ala babiha sai zo kofar mahaifiyar shi sai tsaya ce assalamu alayki ya ummata assalamu alaiki ya ummata mana amincin Allah ya tabbata gare ki ya mahaifiyata eh asalamu alaiki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh da rahmar Allah da albarkar Allah ya mata cikakken sallama ke fataqulu ita kuma zai ta ce wa alayka assalam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatu kamar da ya shigar da assalamu alaiki wa nake nufi ya ummata ya mahaifiya to kai ma dana wa alaika assalamu wa nake nufi ya bunayya ya dan dana wa rahmatullahi yanzu ka kira bunayya ya ce wa alaika assalamu wa rahmatullahi wa barakatu sai ta tambayar mai da yanda ya yi mata إن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فرقوا أحسن منها أو ردوها قولي كما يرد أكمك شيء السلام عليكم شيء السلام عليكم هذا شيء هذا أخني كي دعوكما السلام عليكم السلام عليك شيء إيه، السلام عليكم وعليكم السلام من بقانا وعليكم السلام أما شيء أو ردوها كما يرد أكمك السلام عليكم السلام عليكم to amma kaga farko ce wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha ya assalamu alaikum ya wa alaikum assalam wa rahmatullah to assalamu alaikum wa rahmatullah ahsana minha shi wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh amma assalamu alaikum wa rahmatullah a barka dai barka dai a ta dakikanci assalamu alaikum wa rahmatullah sai an dawo kaga ko to wanda wani za ka samu wani ɗan izala aka fa yake sallama haka ba za ka mai sallama ba to shi ke nan mu bar musu izala ma sai ku ne yin izala ku to mun bar musu sai ka je wani mutum ya dage wai shi ne asalin ɗan izala amma ka zo assalamu alaikum sai sai an dawo assalamu alaikum barka ne assalamu alaikum an dawo ne ka ga duka wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kace alkitabu was sunna kuma ba littafin Allah din ba ma sunnar manzon Allah 20 gaba daya ha akwai wanda mai sallama assalamu alaikum kamar da yamma ne ko assalamu alaikum shi ina kwana ai ina wuni wani limamin reji ne wallahi ga wani dattijo ne shi ma wallahi ta irin shekara ha ne na ne ce assalamu alaikum wa rahmatullah da yamma ku kusa gudu kurin tashan bauchi din da yamma ba ko ina kwana shi ma ai dan ina wuni to kaga duka irin wannan jama'a mu ji tsoro Allah Imam Bukhari dai insha Allah zai kawo mana babubuka masu tsoka tsoka akan yada sallama ka dauki wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wallahi za mu taba shiga aljanna ba sai mun imani ba za mu taba imani ba sai mun kaunaci juna to ba zan nuna muku abin da kuka yi za ku kaunaci junanku ba ce afshu salama bainakum ku yada sallama tsakankanin akwai babubuka masu tsoka-tsoka wanda za mu ga har ba yahude har ba nasare ba in an mai sallama wallahi mai da sallama yake ba nasare ba yahude to ina kuma ni zan ce ahlus sunna kuma ana mun sallama yana ma wanda ya maka sallama ma ya fi ka sanin ce-ce ma sunna to amma kuma baka so ka mayar mai Allah mu daina son zuciya jama'a in an maka sallama ya mayar da sallama to yanzu ɗa ne da mahaifiya wannan sai ke nuna mana ɗa nan ashe yana ma mahaifiyar shi sallama kamar da zai ma baban shi sallama ok yanzu mu duba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi mi'raji da shi a sama ta farko ya da annabi adam shi mala'ika jibril shine mai gabatarwa ce haza abuka adam fa sallim alai wannan shine babanka annabi adam yi mai sallama to kaga shi an zo gurin baba za ce assalamu alaikum wa assalamu alaikum wa rahmatullah baba ina kwana amma ina kwana shine farko a can zuwa saman ta bakwai ita ma haka hada abuka ibrahim ke fa sallim alai kamai sallama to kaga kenan har iyaye ma ke sallama na asali yake musu to mu rike wannan sunnan kar yaron ka yazo ce baba assalamu alaikum ce a kai kai kai ya shiga fara zama mara kunya kai kai kai a'a babu laifi ma sallama har ma ku dan za da shi mara asa ma min muslimain yaltaqiyani anta muslimu wa muslim fa hani? yaya illa ghufira lahumu qabla an yatafarraqa sai dai al'ada ta zo ta dan kange mu barin musafaha da iyaye to tunda ta dan kakkange shi kenan babu laifi to da dan dai sai a dan tattaba ko to ballanta yaya da wa salamu alaikum wa rahmatul kai ka fara zama dan kunya mara kunya dan izala kai kai kai kai a'udhu billahi to mata da miji ma yaka ga wai mutum wai matar ka ba za ta iya maka wai assalamu alaikum wa rahmatullah sai a makarantar naku ake koya musu rashin kunya a'udhu billahi duk wannan shine rashin kunya jama'a a ce ce al'ada dai ta zo ta dan kankange mu barin tsabbaka sunna da mana a gurin balarabe menene wai Musa musafa da baban shi ko ya kama kan baban shi ya sumbance shi wannan abu ne mai sauki ko mata ta kama kan mijinta ta sumbance shi ko hannun shi eh hannu kawai ta kama hannu ta tumbance hannun mijin wannan menene kai ta tumbance ma fuskan shi ma menene a gurin balarabe ba wani abu a gurin indiya fa ba ma kallo ne a gurin indiya wani abu ne to kama ta ga mu a gurin mu ba. yanzu usar sai je sun banci matar shi a cikin family house ce inna lillahi wa inna ilaihi za ya zama dan iska to kaga tunda al'ada ta zo ta kakkange to zai ka san da dai za ka yi aiki to almuhim da ya sallama tsakanin ɗa da mahaifiya sai ta ce rahimakallahu فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا الله يمك رحمه كمن لك رينيني إنا قرني إذا ما زيت ما يأدو أنا أخيري رحمك الله فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا الله يمك رحمه كيما كمن ينتكك من بيئيا كنا ببا كدوبا صغير صغيرا بدمي كبيرا da wani annabi sallallahu alaihi nuna mana li yusallimi as-saghiru ala al karami ya dinga sallama ga babba wannan duka ladabi ne da iyayenmu sun dauke shi kuma sun aikata shi layi mu kuma dai sai aka bar mu da karatu amma da za ka samu karami sai baba ina kwana baba ina kaza ba kuma har yanzu ka inda ka shiga unguwanni na wanda ba musulmai ba za ka samu kawo bai san gaba ba yaro bai san gaba a ah, good morning sir good morning sir good morning sir to kuma mu unguwannin mu yake samu al'amarin ba haka yi a ah, ga baban zuwa da jan eh baban zuwa ne a ce ma sai ka dawo babar a iya gaya maka to wannan tarbiyyar ta mu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un thumma idza arada an yadkhula in ya dawo ma sana'a mislahu sai ya haka kaga kenan kullun yana tare da mahaifiyar to wannan ya zama darasi gare mu mu ma mu dauka yau da bamu iya ma iyayen mu addu'a ba to kaga sai mu fara ce Allah ya miki assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh ya mahaifiyata ita ma ta mayar maka in ma bata iya ce wa alaikum assalam yana kai zaka yi mata cikakke tunda kai ustazu ne ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce wa alaikum assalam to kaga sai ka ce Allah ya miki rahma kamar yadda kika rene ni ina ƙarami mahaifiyarka ta ji wannan mahaifinka ya ji wannan Allah ya maka rahama in ba ka iya ba ma ko text message text message assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatu. Allah ya taimaki baba Allah ya mai rahama ba tare da ya mutu ba Allah ya mai kaza Allah ya jinjina mai Allah ya taimaka mai Allah ya bude da mai kamar addu'o'i na alkhairi gobe da safe ma yau da yau yau da ana ƙara karatu ba kowa ya kokari ma baban shi ba gobe da safe ma ka sake mai Allah ya girma ba ba Allah ya mai albarka Allah ya yawa to kaga tun bai saba ba shi ma ce Allah ya maka albarka wala ka bi mitin ka taimaka mai wallahi shi ma ya taimaka maka hadisi na goma sha uku wa haddathana abu nu'ayn قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن العام شبا باقوبني على أدب المفرد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه ونمتن يقول الله صلى الله عليه وسلم أنا مبايعة على الهجرة zai zo yi mubaya'a ya rasulullah na yadda zan hijira daga garin makka zuwa madina amma shi wannan mutumin ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa taraka abawaihi yabkiyani ya bar iyayen shi biyu suna ta kuka kamar su ba su yadda yin hijiran ba fa qala irji ilaihima annabi ce koma gurin iyayenka wa adhikhuma ka sa su bi dariya kama abkaitahuma kamar da ka sa su suka yi kuka to je duka faranta musu rai kaga karatun ke yana zuwa mana da abtiba kalima da kishiyarta kaga sagiran a can shine bidume kabir anan kuma adhahiku wa annahu huwa abhata kaga wa abaka dariya shine kishiyar me to kamar yadda maza su ne kishiyan wa arrijalu qawwamuna kama abin ya fara juyewa fa, yanzu an-nisa'u qawwamatu ala rijali ba to kamar yadda namiji shi kishiyan wa wa ma khalaqa zakara wa laysa zakaru kal unsa kamar yadda mutuwa kishiyan me alladhi khalaqa al mauta wal hayata kamar yadda sama kaga kishiyan ina kasa barci kishiyan me inna fi khalqis samawati kaga wal ard wa ikhtilafil layli la'ayatin lil sai ce allazina yadhkuruna allaha oke kiyaman a tsaye kishiyan me kenan a zaune oke wancan wata sabuhum aykazan wa hum ruku wannan yana nan barkace barkace a qur'ani da yawa sosai kishiyoyin juna ba wai bature ne kawo antonin zoha bai isa ba ba shi ne kawo synonym bai isa ba wannan tintinti ne a qur'ani zaka samu duk an yi wannan aikin to malu shari shine koma ka faranta musu rai su yi dariya su yi farin ciki game da suka sa su kuka hadisi na karshe a babin hadisi na sha hudu wa haddathana abdurrahman ibn shayba qala akhbarani ibn abi fudayk qala haddathani musa an abi hazim anna aba murrata maula ummi hani wannan shi abu murra maula yake ga ummu hani ce maula maulan ni'ima wanda aka yanta shi ke ummu hani ita wace ce ummu hani ita ce fatiha binti abi talib ha ita ƴar uwa take ga abu a ali ibn abi talib ita ce matan da ake an fara an fara sai ga wani kuma kafiri tace ta shigar da shi karkashinta ta ta bashi aminci sai ga alibu na biyu tsari kuma yana neman ya kashe wannan mutum sai ta garza ya gurin manzan Allah sallallahu alaihi ta gaya mai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ajarna man ajarti ya umma halihin a wanda kika bashi amana mu ma mun bashi kenan mun yadda to kaga mu musulman gaskiya ne duk da cewa yanayin da ake ciki yanayi ne ba na aminci sosai ba amma ka samu ga wani wanda kun shekara arba'in da shi kuna harka ko kun yi shekara hamsin kuna harka da shi kuma ya amince maka kai ma ka amince mai sai dai kai musulmi ne shi ba musulmi ba to kuma gashi ya kawo maka ziyara ko ya kawo maka kaya unguwanku ko gidanka to sai kuma ka ce gari ya fara zazzabi da typhoid da malaria yanzu yaya yanzu ka fito ka ce ma yara na ba wannan kafuri amana yaya ya ce munafukan nan dama masu fararen gemu su ne munafukan unguwa kaji ba wai munafukai yaro shine zai ce wai dattijo mai farin gemu wanda ya ya girma uban shi wai su ne wai munafukan unguwa hmm? to kai dan saurayi baka karanta hadisin manzon Allah bane sai wallahi muna san manzon Allah wallahi tallahi wallahi tallahi to manzon Allah ne ce kada ajarna man ajarti ya umma to kaga shi nan yanzu ko mai tallan karanta da agwaliba shi mai matsayi ga cikinmu ba shi da kawo matsayi to mai tallan karas ko agwaliba oke ga yana zuwa ya siyo karas a lambun wata kafara ko lambun wani kafari sai kuma gashi an kawo mai karas sai kuma gari ya rincaɓe ce da Allah wannan na ba shi amana wannan cinci ne muna tare da shi to wallahi in dai ni musulmin gaskiya ne to shikenan in kuma musulmin gaskiya ne shikenan jar ajarna man ajar man ajarta ya mai karas salam mai karas mu ma mun yadda wallahi musulmin gaskiya ke kamar haka ga wani irin musulunci danyen aiki mutum yana cewa la ilaha illallah ce sai ka tafi lahira la ilaha illallah sai ka tafi wallahi a'a eh to kaga duk irin wannan bai na bukatun wallahi mu karanci musulunci ba ba mu karanci musulunci ba to zaka ga muna ma musulunci wani kallo ne wanda suke kafare ma suna musulunci wani kallo daban kamar da mun karanci musulunci za a san wallahi musulunci ba addinin ta'addanci ba to ko su sun taba mu mun san wa za a taba mun san waye ba za a ba shi ba kamar da su su yi danyen aiki mu kuma ma mu zo mu yi danyen aikin da ya fi nasu ba daidai ba ne to lalle muna da buƙatar fiqhul jihad zaka ka samu akwai malamai suna littafai wai fiqhul jihad wa za a taba wa ba za a taba ba albin da wannan ita ce ummu hani yar uwar abu a yar uwar ali ibn abi talib sai da ce ibnatu abi talib yar abu talib akhbarahu annahu rakiba shi wannan abu murra ya hau abin hawa ma'a abi huraira don yana nuna maka babu laifi a yi goyo akan dabba ce don akwai littafi masu kudin A asami ardafan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sunayen wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koye su a bayan shi to nan Abu Hurairah ne ya koyo ya goyi Abu Murra ila ardihi bil aqiq ya tafi aqiq a nan garin Madina ke to fa idza dakhala ardahu to idan shi Abu Hurairah ya shiga gonar shi sahabi a'la sautihi mana gidan shi yana gurin gidan mahaifiyar ma yana gurin sai daga murya ce alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata yana mata sallama ce amma zai zo alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam hana irin wannan sallama asali ce assalamu alaihi kamar da ya wancan shine ya fi zama standard assalamu alaihi to zai mata sallama ita ma ta ce wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata gare ka da rahmar Allah da albarkar Allah kaga in ana so in za a yi sallama kenan a dinga koye manejin sallama in ka ce assalamu alaikum sai marar mu sai ce wata rana yana zaune a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce assalamu alaikum annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai amsa sallama ce ashrun ala goma يقول السلام عليكم ورحمة الله شيء عشرون هذا عشرين أوكي لو كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء ثلاثون هذا ثلاثين وكان جاء الشيء سلم بابه تعالى بابه تعالى ما دي مسافرنا كارا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أي لا أتسام تعالى لا لا كبش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to akwai ƙara-ƙara dai za ka samu muke ta kuma gaskiya baya cikin ka duba khutbatul haja mal albani littafi khutbatul haja allati kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuha ashabahu to zaka ji wani ƙara-ƙare da yawa yace bismillah a'udhu billah bismillah alhamdulillah a'udhu billah to kaga duk wannan manzo Allah ba kai ke innal hamdalillah ta'ala mun riga mun saba da shi ba to kuma a ina yake a riwaya babu ku duk abin da baya riwaya kawai dakatar da shi to zai mata sallama ita ma tambayar mai sai ya ce rahimakillahu kama rabbaitini saghira Allah ya miki rahama baba kamar da kika rene ni ina karami to ka gwada wannan da yanzu yanda samari kai da yara ƙanana suke ta'addanci akan iyayensu Eh, ka duba yadda suke tsinuwa ga iyayensu inna lillahi wa inna ilaihi abin ya ɓaci Allah tsine ma wani to yanzu direct ma wani yaro ya zagi ƴan makoci na ne sai ya kake zabin ta yace a shi wani tsinan ne yake zagi wani tsinan ne wai baban shi ne tsinan ne ba a'udhu billahi to kaje da yara suke ba ma banan ba ba baman tsinuwa ya kai ɗan gidan tsinannu ya ɗan tsinanniya ya ɗan tsinanne a uzu billahi ka duba yaushe duniya ta lalace ne wai yaro yaro yana tsine ma iyayen shi ka duba dai a lokacin da tijayen albarka ai kai zaki ma wannan zaki mutum zai gane ba shi da wani zaki to ballanta zai tsinuwa ba mutum ya ce ya tsine ma baban wani kuma sai ka ga shi din yana dariya wallahi kai dan gidan tsinannu sai ha ha ha ha mutum ya ce ma dan gidan tsinannu kuma har kana raha da shi wace irin rayuwa muka shiga cikin to wallahi ko wannan matsalar ɗaya za ta iya kawo mana matsala gaba ɗaya mu wallahi duk Allah ya kifar da mu nan kawai dan kuma sai a tayar da ko akan niyyar shi to lalle yana da buƙatar a dinga ja yara kullu yaron ka kaji yayi tsinuwa to lalle ka mai nasiha kar ya ƙara ya ƙara kuma to kaɗan ɗan shi ka ɗan bubbuga mai bakin ya ɗan jini to kaga gobe insha Allah ba shi ba zagi to abin fa ha ita ma sai ta ce ya bunayya wa anta kai ma Allah ya maka rahma fa jazakallahu khaira ka ji uwa ta gari jazakallahu khaira Allah ya maka sakayya da alkhairi ورضي عنك ألا يتدكي كما بررتني كبيرا كما أنك يمون بيئي كان أببا to kaga kenan lalle akwai ta'awun tsakanin iyaye kenan addu'a ta gari ka ce mai yayanka Allah ya muku albarka jazakillahu khaira sai ta ce oh, ku barakallahu fikum sai ka ji yarinya ta san sunna ta ce wa fika barakallah ah, wa fika barakallah ma sha Allah قال موسى كان اسم ابي هريره عبد الله بن عمر رسولا ابو هريره اما نتين daga cikin aqwal masu yawa yawa amma abin da yafi shahara cikin kutubut tarajum da kuma kutubut tarajum sahaba shine abdurrahman ibnu sakhr ad-dawsi amma suna cewa sunan shi abdullah wannan babu kenan zamu dakata babu na bakwai muka zo sai mu tashi insha Allah darasi na biyar zai daidai da ranar zagagari gari kenan ko babu hukukin walidai kama yana da kyau dai an samu wayancan tambayoyin to kaga sai a yi fodin din shi don a amfanar da mutane gaba daya kama lafiyarka dai babban sunna ta manzan Allah sallallahu shi ne shine kokari musamman sati mai zuwa ka kasance cikin masu azumi ko da ba don komai ba kai kai kwaikwayo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce alhamdulillahi ala ni'mati sunna kenan amma dai kaga bai suna zaga gari kawai a buga ganga a cushe, a cashe to kaga duka irin wannan sai a hankali to Allah ne gima daukaka ya zatar da mu fi akhira akwai dodo ana sarkin garin wawa wanda har yanzu yana hannun da yan ta'adda yana bukatan addu'a da an ce an sake shi an sake shi su guardian sun ta bubbugawa ni ma na kai yadawa facebook eh, su whatsapp menene shi duk shirme ne da na ta mai text message da kuma voice message kaza kaza har yanzu ba bude gurin ba sai eh, oke, to inda kaka an sake shi ai da ana tura mai abu ka ga yayi in dai a whatsapp ne kowa me zaka ga alaman yayi ciki guda biyu ko mana an bude kenan ko sai daga baya cewa ai har yanzu yana hannun su sai an biya miliyan 30 miliyan 30 sai ce to an dan muku rage to ku kawo miliyan 25 sai da ta Allah wa ni'mal wakeel اللهم نفس كرب المكروبين اللهم نفس كرب المكروبين وقد الدين المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا ومدينا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله